قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم يا kai wannan manzo ka ce da su kana mai kafa musu hujja akan bauta wa wannan Allah yanzu kuna bauta ma wanda baya jawo muku wani amfani baya kawar muku da cuta shi gajiyayye ne, Allah kuwa ya tsarkaka daga gajiya. Allah ne shi kaɗai mai jin maganganunku, babu abin da yake wuce shi, masani ga ayyukanku, babu abin da yake ɓuya daga gare shi zai saka muku a kansu.